yana ɗaya daga cikin salo na ɓaddabami na bawa abokin gaba ƙafa shine kada ka faɗi manufarka da inda ka sa gaba ko a yanzu a siyasa ko a wani abu da kake nema to ka dinga ɓoye sirrinka domin akwai magauta akwai mahasada akwai maƙiya wanda in suka fahimce ka to za su taɗe ka shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'inu ala qada'i Hawa, bil kitman ya ce ku yi ne ko nemi taimako wajen biyan bukatunku da gudun ga ɓoyewa shi sa suka ce mahasadi ba ka nuna masa ni'imanka yana ɗaya daga cikin shirme da mutane suke ka san wane ka ne ka ne amma wai dan ya jawo shi ba ka nuna maka sai mota ba ka nuna maka ka ɗinka sabuwar shadda ba ka nuna ma ai jari na kaza ne ba nuna ma ina da filaye wannan kuma yakan haukata shi wanda duk yanda zai samu zai iya halaka ka zai iya kashe ka maki malam Allah raba mu da maki duk yanda zai haushin ka kawai yake ji da yana da dama da sai ya halaka ka to shine masu kema suka ce ka daina nuna ka ga maki boye ta nuna kai ba kowa bane to sai sai kai maganin sa sai ka don kofar da shi amma duk lokacin da ya ji labari ka samu wani matsayi Allah ya ɗaukaka ka da wata ni'ima to zai ƙara haukacewa ne shi yasa komai ake so ka dinga yin sa a cikin sirri neman aure za ka yi to ka yi shi a cikin sirri wani abu kake nema wata babbar bukatar ka dimishin kake nema wani aiki kake nema boye sirrinka wani kasuwanci kake duk ka boye sai lokacin da abin ya fasu amma in ba haka ba wani bakinsa ba shi da kyau